mace ce tana da typhoid kuma tana da malaria sai kuma aka wayi gari bayan typhoid da malaria kuma sai aljani ya shiga jikinta duk lokacin da ta tashi ba inda take kuka sai ciwon kai za a iya mata magani kwana ɗaya kwana biyu sai ciwon ya dawo to kaga nan malamai suka ce in an samu matan da asalin kafin aljani ya shiga jikinta ko namiji da kafin aljani ya shiga jikinsa yana da wata ciwo mataki na farko in kai malamin sunna ne ta fuskan maganin addinin musulunci ba mai tallan magani a rediyo ba abinda zaka fara na farko sai ka tura shi asibiti a je a yi test idan aka yi tes, aka tabbatar da akwai typhoid akwai malaria to yanzu aiki guda biyu ne yanzu mutane biyu ne da su yi jinya likitan asibiti kofar aikinsa ta shiga kai kuma likitan musulunci kofarsa ta shiga in kuma likitan asibitin ya ga cewa ya fi amincewa kai likitan addini ka yi treatment ɗinsa to altadawi bil ashab ya kawo maganin typhoid karkashin sunnan annabi muhammad to nan na farko dole binciken da za a yi na maganin da ya dace da ciwon sai an fara warkar da typhoid ɗin tukunna in aka warkar da typhoid ɗin aka tabbatar da babu typhoid to kai kuma sai ka zo ka ɗora shi akan tauhidi da aƙida ta fuskar mai koran aljanin ina maimaita wannan magana kullum ina faɗa a duniyar musulunci ba a samu wani malami magabaci na ahlus sunna da ya tafi cewa shan magani kaɗai yana wadatar da shaidani ya fita a jikin namiji ko mace ba babu shi babu abin da yake da tasirin fitar da shaidani a jikin namiji ko mace na farko sai ayar Allah ayar Allah kuma tana samun karbuwa ne lokacin da mai karatun da wanda ake masa karatun tauhidinsu da imaninsu ya koma ga Allah in ɗaya daga ciki aka samu yana da rawan imani ko tauhidi maganin jinnin ba zai iya fita a jikinsa ba shekul islam ibn taymiya a zamanin sa an samu wani yaron da bai da lafiya aljani ya shiga jikin sai ce ku ɗauki takalmi na ku bigi bayansa ku ce fita da izinin Allah bayan da ya bar duniya aljanin ya sake dawa jikin yara aka sake ɗaukan takalmin za a bige shi sai aljanin ya tsawa mutumin ya ce in malam ya ce fita da izinin Allah ya bi Allah ya bi manzan Allah amma kai ban ga dalilin da zan bi magana kai ma ka je ka bi Allah sai a bi magananka shi yasa boka ɗan bori duk wanda ya bi maganinsu, wallahi ko aljanin ya lafa sai ya dawo dawon kuma sai ya fi na damu ne saboda haka takaice dole sai an fara kawar da aljanin wato shan magani a jikin marar lafiya ba tare da an karanta ƙur'ani ya fitar ba misalin da malamai kullum suke yi shine kamar mutum ne ya sartse idan ya yi sartse a jikinsa sai a ce wai wannan sartsan magani za a dinga shafawa a bayan sartsan kawai zai iya warkewa amma cire sartsan fa to alqur'ani shine abin da ke cire aljanin maganin da zaka bashi kuma sai ya warkar domin ai ba a gane tana da aljani ko yana da aljani ba sai sanadin lalurorin da yake jikin mara lafiya to dole nan ana bukata magani sai an duba idan idan yana da ciwo kuma aljani ya shiga to an magance ciwon kuma sai a kori aljanin da izinin Allah sai a samu lafiya to sai kuma aka wayi gari a sanadin aljanin da ya shiga jikinta ko ya shiga jikinsa sai ya jawo ciwo shi yasa Diktor Mustapha Mutawalla ya yi gargaɗi da jan kunne musamman yace duk malami na ahlus sunna bai kamata ya dinga cewa marar lafiya ko da kis ɗin jinnu ne ya dinga hayaki ba. Aka ce me dalili? Ya ce sau da dama in ka samu marar lafiya kace yayi hayaki in yana da asma a jikinsa wannan hayakin zai iya cutar da shi amma asma hayakin zai iya cutar da asma na jinnu in ya zama aljanin shi ya kawo asman in kuma asman dama tana jikinsa kuma jinnun ya shiga to dole zai wahala amma in jinnun shi ya kosin ɗin asman to da izinin Allah hayakin za ta iya tasiri to ya za ka yi ka bambance shi yasa kullum shawarar da suke bayarwa suka ce duk lokacin da ka zo ka magance wancan ciwo ka kori aljanan sai ka zo kuma sai ka magance cutar da take bin mutum idan aljani shi ya kawo cuta to kana koran aljanin zai tafi tare da ciwonsa ne misali mace ce take fama da ciwon kai kuma tana da junnu kanta yana tsananin ciwo sai dr mustapha mutawalla sai ce idan muharramar ka ce sai ka kama hanyar jijiyarta na hannu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya ga masa bai ce shedan aljani shedan aljani ina yawo ta magudana magudana jini ina ne mafi saukin magudanan jinin jiki a dan adam jijiya eh, ina ganin mallaka ya kamata ai ta practical da kai insha Allah abinda suka ce sai ka kama nan in fa kana tunanin jinnu ke da ina ganin ya kamata ka dawo ai ta ta can ta can oh sai ka tsaya ana ina ga matan nan kuna gani ko hannun dama kun gana suka ce idan matarka ko ɗanka ko ka, ko ƙaninka ko wanka ko mijinki idan akwai mazaje masu jinnu su ba su da jinnu shi sa muke so matan ku gane mijinki kina ganin alaman jinnu ya taso masa sai ki magance karkashin Qur'ani da hadisi to ku kalla nan jija in cutar aljini ne a jikinsa yanzu wani ciwo ya taso duk wahalhalun asibiti kun yi kuma shi ya san azabar da yake sha to wannan jijiya za ku kama ita kun yi kuma shi ya san azabar da yake sha to wannan jijiya za ku kama guda biyu sai a yi da ƙarfi za a matsa in kuma aka zo kan gaban nan to faduwa zai amma an kuka datsa nan to an datsa asalin inda ya kamata a kama idan aka datse abinda ake so na farko isti'aza da basmala Qur'ani ko ina Allah yace shifa'un wa rahmatul lil mumini shi yasa malaman musulunci ba su inkari duk inda ka ja a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki zai amfani da shi wajen azabtar da wannan shedanin sharadin da ake so kawai shine innamal a'malu ƙudurta ma zuciya na cewa tabbas alƙur'ani nan zai tasiri akan abin da nake faɗa akai to sai ka kama in ka kama sai ka rike abinda Allah ya hore maka na ƙur'ani, wato Allah yana amsa addu'an bawa gurgurdan kusancinsa da Allah ne kullum abinda ake so shine ka zamto ko ki zamto kina kusanci da Allah ki present musamman yarki tana fama da tsananin ciwon mara lokaci an ce akwai yarinyar da in ta zo al'ada ko mace ta dinga burgima to lokacin da kika ga cewa kin kiyaye a baya kun jira ba asibiti ba ku ga wani canji ba kuma ta cika rukunin da ya kamata a ce tana da jinnu wanda duk zamu tattauna insha Allah alamomi da rukunin da ya kamata a gane tana da jinnu to sai ki kama wannan ko ka kama wannan sai kai pressing da karfi sai a karanta abu kamar haka isti'aza ake so a fara sai kuma ayi basmala sai a karanta fatiha tun daga farko har ƙarshe na biyu kuma sai a karanta isti'aza a sake karanta ayatul kursiyu tun daga farko har ƙarshe na uku kuma ana so a karanta wannan addu'a suka ce wannan addu'a tana da tasiri sosai domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk iyalansa in ba su da lafiya yakan yi amfani da wannan kalma ummina Aisha tace duk ciwon da ya shiga gidan manzon Allah sai fita musamman shi kansa Annabi Muhammad lokacin da ya zama bai da lafiya mala'ika da ya karanta masa sai Allah ya warkar da shi shine in kika hada da waɗannan sai ki ce bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik sai kuma ki hada da Allahumma rabban nas atsibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifa'uka shifaa'an la yughadiru saqama kina gama karanta sai ki ce bismillahi ukhruj aduwallah sai ki praise in ciwon ta yana alaka da jinu da izinin Allah ko Allah ya kona shi ko Allah ya fitar da shi mataki ta biyu idan kuma ana tunanin ciwon kai ne wadda wannan ciwon kan nata ana ganin dukkan alamomi ya cika sharadi jinnu ke damunta to abinda ake so na farko shine sai ki kama kanta ko ka kama kanta ku ga yanda na kama nan ana so da wannan halinka da wannan ya kama dukkan waɗannan akwai su jijiyoyi a nan to su ake so ya kama mace ko yanzu idan a cikin ku mata ko na namiji kansa na ciwo ya rike kansa kamar yadda na rike wannan in faɗi addu'an ya faɗa